masallacin ashaikh muhammad ahmad qadir al'amudi allah ya ji kansa da a wannan yammaci na lahadi 26 ga watan ramadan shekara na 1447 bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da sha biyar ne ko? sha biyar ga watan uku shekara na dubu biyu da ishirin da shida a kalandar miladiya a wannan majalisi damu da muke tafsirin alkur'ani mai girma a na watan ramadan wannan shine ne majalisinmu na 26 kuma na dari da bakwai a tafsirin suratu Ali Imran mana za mu tashi tafsirin aya na 144 da fata Allah maɗaukacin sarki ya mana jagora bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ۖ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين نعم Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma Muhammadun إلا رسول قد خلت من قبله الرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم باون بني فاشي منزو قد خلت من قبله الرسل annabawa sun gabata kafin zuwansa a fa'in mata kenan yanzu inda zai mutu au kutila ko a kashe shi in kalabtum ala aqabikum sai ku juya baya akan daga-daganku waman yankalib ala aqibai duk wanda ya juya baya akan daga-dagansa falan yadurra Allah shai'a to da ɗai ba zai taɓa cutar Allah da komai ba wasa ya jizillahu shakirin kuma lallai Allah zai saka wa masu godiya wa maka na li an tamuta illa bi iznillah ba zai yi ma wata rai ba <coughs> ba zai yi ma wani rai ba ya mutu illa bi iznillah <coughs> sai da izinin Allah kitaban mu'ajjala wannan rubutaccen abu ne wadda aka sanya mata ajali wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha dun mai neman ladan duniya to za mu bashi daga cikinta ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها دم نفن لا اللاهرة شيما ذا مباشد كتكنتا وسنجز الشاكرين كما للي ذا مستكوى ما سجوديا waɗannan ayoyin ɗori ne akan faɗa da Allah madaukakin sarki ya yi ma waɗanda suka karaya daga cikin sahabbai a yakin Uhud. Allah ya ci gaba da inkarin abin da ya faru wanda ya sabbaba hazima ma musulmi a yakin Uhud. In ba kuma ta baje mun faɗa mana cewa ayoyin da suka biyo bayan bayani akan hikimomi su ne magana akan sabubba abubuwan da suka suka jawo faduwar musulmi da kuma abubuwan da suka yi a dalilin wato faduwar nasu irin abubuwan da bai dace da su ba a matsayinsu sai Allah madaukakin sarki yake horonsu yake kwabansu yake nuna musu cewa ba haka ya dace su yi ba wannan din ya zanto karantarwa da koyarwa ma musulmi a sauran lokuta sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗora akan am hasibtum an tadkhulul janna hakanan wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw ya ɗora wannan maganan akansa abbahir wa ashura ke cewa wannan maganan ya shafi yanayi da dama da ya faru a yakin od wanda ya kai ga faduwa na musulmi a yakin don haka kowa daga cikin waɗanda suka halarci yakin ya san wani abu da ya yi in ma a bayyane ko kuma ya ji shi a cikin zuciyarsa to waɗannan abubuwan ne Allah yake fitowa da su dalla-dalla yake yin fada a kai da kuma gyara na haka kowa sai ɗauki abin da ya dace da yanayinsa to wannan ayar da ta ce wa ma muhammadun illa rasulun annabi alayhi salatu wassalam ba wani bane shi face manzo duka sahabbai da suka je yakin Uhud sun san wannan magana sun sa annaba alayhi salatu wassalam manzon Allah ne kuma imani da suka yi da shi a matsayinsa na manzo shi yasa suka fita yaƙi tare da shi kuma sai gashi Allah yana sake faɗa musu cewa annabin nan fa ba wani abu bane manzo ne shi saboda me saboda abubuwa da suka faru wadda duk wanda ya karanta yaƙi od ya san lokacin da amur ibn kami'a ko ibn kami'a wani su littattafan suna ambandarsa da abdullahi ibn kami'a ko mai arrafikul maktum ya kira shi abdullahi ibn kami'a ne su ba suna sha'a ba haka sunansa ba sunansa amur ibn kami'a ne wato ɗai ne daga cikin manyan jarumai na mushrikai a lokacin yaƙin Uhud da ya zo ya sami annabi alaihi salatu wassalam ya soki annabi shi ya fasawa wa annabi kai ya fasa masa haƙori musab ibn umair ya zo ya kare annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi ta suka aka yi ta abin nan har aka kashe musab ibn umair a wannan lokacin wannan Ibn kami'a sai ya ɗauka ya annabi ya kashe saboda suna cewa abu yana da kama da annabi alaihi salatu wassalam sai ya ɗauka annabin ya kashe sai ya yi ihu ya ce kataltu muhammadan na kashe annabi muhammad sai shaidan ya yi ihu shi ma hmm? ta yadda da yawa daga cikin musulmi sun ji cewa an kashe annabi Muhammad wannan magana tana faruwa da yawa suka ji sai rudu yawa to ainihin shiga cikin sahu daman akwai waɗansu waɗanda munafukai ne su ma sun zo filin sai munafukan nan suka fara cewa ai da annabin gaske ne da ba a kashe shi ba don haka jama'a ku zo mu koma zuwa ga tsohon addininmu mu je mu rungumi 'yan uwanmu mutanen makka mu koma wajen abdullahi ibn ubai ya neman mana asylum ya neman mana wato ainihin aminci tare da mutanen makka kada su zo su kashe da haka suka himmatu da su bar yakin su koma wajen mushrikai waɗansu kuma suka ce tun da an kashe annabi yanzu mai rage mana ai mu koma garin madina kawai waɗansu ko suka tabbata irin su anas ibn nadar da yake cewa inda da gaske ne an kashe annabi muhammad to ai wanda ya turo annabi muhammad shi raye ne baya mutuwa don haka mai za da rayuwa bayan annabi muhammad saboda haka ya shiga ya ci gaba da gumurguzu ya ci gaba da yaƙi har shi ma aka kashe shi to wannan yanayi na hayaniya na rikicewa da ya faru a yaƙin uhud bayan yaɗa labarin kisan annabi sallallahu alaihi wasallama shine abinda Allah yake fada kai, bai dace ba mummanai su shiga irin wannan yanayi na baganniya don kawai labari ya zo musu cewa an kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kisan shugaba a wajen yaki kowane irin shugaba ne abu ne mai tayar da hankali musamman ga mabiyansa wani abu ne da yana iya ɗaiɗaita rundunansa to ina kuma in har wannan shugaban shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallai mutuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama ko da wani irin sababi ne musiba ce babba ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dole ne ran mummuni ya wato ainihin ɓaci ya shiga cikin baƙin ciki a ya samu kansa cikin wani irin yanayi har yanzu duk lokacin da mun zo mana karatu dangane da mutuwar annabi alaihi salatu mana jin zafi mana jin kamar mai kuka saboda ba ƙaramin musiba bane rashin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga wannan al'umma saboda matsayinsa saboda alkhairin da ya zo mana da shi saboda yadda muke ƙaunarsa saboda yadda muke farin ciki da jin daɗi na ambatansa ina kuma wanda suka gansa iri da muzu haka abu ne mai tsananin girma musiba ce babba anas ibn malik ke cewa bai taba ga rana na farin ciki ba kamar ranar da annabi alaihi salatu wassalam ko garin madina ba ta taɓa yin farin ciki ba kamar farin cikin da ta yi lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya hijira zuwa garin madina haka nan ba ta taɓa ganin rana na bakin ciki ba kamar ranar da annabi alaihi salatu wassalam ya bar duniya so lallai wato abun bakin ciki ne ka ji labarin cewa an kashe annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama saboda wannan matsayi nasa to wannan yana daga cikin abin da ya haifar da wannan hargitsi da kuma ɗimaucewa madadama daga cikin sahabbai hakanan kasancewar annabi alaihi salatu shi ne shugaba na wato ainihin wannan yakin wanda shi ke ba da umarni a yi a yi shi yake bayar da umarni a bari a bari to duk lokacin da aka ce yau babu shi ko an kashe shi to lallai runduna za su ga cikin hali na wato ainihin bakin ciki da eh, yanayi dai da suka samu kansu a kai amma saboda karantarwa irin na annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan bakin cikin bai dace ya haifar da yin ƙasa a gwiwa ba bai dace ya haifar da rauni da zarcewa cikin bakin ciki har da zai sa waɗansu su ji za su bar jihadi ba to wannan abin da ya faru bayan bakin ciki da jin zafin labarin cewa an kashe annaba din sallallahu alaihi wasallam shine abin da Allah madaukakin sarki yake inkari ba wato sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan da Allah madaukakin sarki ce wa ma muhammadun muhammad wannan shine sunan yanka na annabi sallallahu alaihi wa sallam muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib kakansa abdul muttalib shi yasa masa wannan suna da ilhama daga Allah madaukakin sarki an tambaye shi me yasa ka sa masa wannan suna alhali baya cikin sunan naki na iyayenka larabawa sukan saka ma 'ya'ya sunan iyaye da kakanninsu amma babu wani a cikin zuri'ar annabi Ismail alaihi salam da aka sa masa wannan suna kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam sai yace na sa masa wannan sunan ne ina begen ya zanto abin yabon mutane abin yabo na wato ainihin mutane a muhammad manqul ne na ismu maf'ul na hamadahu tahmidan hamadahu tahmidan idan aktsara min hamdihi idan ya yawaita yabon wani abu ana cewa hamadahu to muhammad Uh, mufa'al ne na hamada tahmidan wato shayabo wannan shine begen da uh, shi abdulmuttalib ya yi kuma sai Allah maɗaukin sarki ya cika masa wannan burin annaba alaihi salatu wassalam ya zanto shayabo rabbul arshi mahmudun wa hadha muhammadu Allah madaukin sarki ya yabe shi kuma ya sanya mummanai su yaba masa don haka babu wani mahaluki wanda ya zanto shayabo kamar annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda mutanen farko da mutanen ƙarshe suke yaba masa babu a duniya wanda ake yaba masa ake jin daɗin ayyukansa ake koyi da tafarkinsa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka wannan sunan ya tabbata a gare shi a tibkan wato ismun ala musamman shi yasa da mashirkai suka zo suna son su soke shi suna waka suke cewa muzammaman kalaina wa hadiyahu abaina yace ba shi suke zagi suna zagin muzammam ne amma shi ko muhammad muzammam ne shasuka hmm, abin zargi yace wani suke suke zagi ba ni ba ni muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin tsarinmu a wannan tafsiri idan muka zo kan wani alam eh, wato sunan wani mutum a karan farko da Allah ya ambace shi mu faɗi tarihinsa da yabo da Allah maɗaukakin sarki ya masa da abubuwa manya-manya na ɗaukan darasi da suka faru a rayuwarsa da yadda Allah madaukakin sarki ya ambace shi a alkur'ani gaba ɗaya to amma shi Annaba alaihi salatu wassalam in za mu yi haka yaushe za mu gama ha qur'ani gaba ɗaya yana magana ne da Annaba alaihi salatu wassalam da al'ummansa ko to kaga ba za mu ce za mu faɗi tarihin annabi sallallahu alaihi salama gaba ɗaya ko ko manya-manyan ɗabi'unsa ko halayensa ko abubuwa manya-manya da suka faru da shi a rayuwa ba domin kamar yadda sai da aisha radiyallahu anha ta faɗa kana khuluquhul qur'an qur'ani da muke karanta gaba ɗai duk ɗabi'u ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wancan ayoyi da muka fara karatunsu a wannan wata na hana riba farkon wadda ya nisanci riba shine annabi Muhammad farkon wanda ya sa doka na soke riba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da muka ambaci masu jin tsoron Allah shugaban masu jin tsoron Allah masu siffantuwa da duk siffofin su din nan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ga cewa annabi yana yin kyauta kyautan wanda baya tsoron talauci Yanayin kyauta kyautan da sarakuna da gwamnoni da shugabannin ƙasa ba ta iya yi mun ga cewa annabi alaihi salatu wassalam akan zo a yi masa jafa'i kuma ya haɗe fushinsa kamar ba ba har sahabbai waɗansu su tashi su shi ya rasulallah yi min izini in kashewa ne hmm? annabi ya ce kyale shi Hmm? mun ga yadda annabi alaihi salatu wassalam ya yafe wa mutane da dama waɗanda suka cuce shi hmm? har ya ma faɗi cewa duk wanda ya musulunta musulunci ya shafe duk laifansa daga ciki akwai wanda suka kashe abin nan mun ga yadda ya yafe wanda ya kashe wato ainihin baffansa a wannan yaƙi uhud da muke magana a kai mun ga jajircewa da jarunta na annabi alaihi salatu wassalam a wannan yaki na wato ainihin bada. mun ga yadda annabi alaihi salatu wassalam yake yawan tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki duk da cewa Allah madaukakin sarki ya gafarta masa zunubansa waɗanda suka gabata da waɗanda za su zo in ma akwai su kenan saboda ka duk wani abu na wato ainihin ah, ɗaukaka a duniya annabi shine jagoran madaukaka duk wata jarabawa da wani zai gani a duniya to annabi ya ga sama da wannan wannan jarabawa na wato ainihin kana jagoran runduna ai galaba a kansu ba karamin jarabawa ba ce Allah madaukakin sarki ya gane wannan jarabawa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana shugaba wadda kowa yana jin daɗin ya yi koyi da kai kowa yana bin umarninka yana son ka sama da yadda yake son kansa yake son iyayensa da 'ya'yansa da matansa mutane madina cewa suka yi annaba alaihi salatu wassalam ya zo za su kare shi daga duk abin da suke kare kawunansu da iyalansu da dukiyansu da komai nasu amma a cikinsu ne aka samu wannan jarabawa da ya ce kada ku sauka daga kan wannan duwatsu aka samu wadda suka sauka daga wannan duwatsu ba karamin jarabawa annaba alaihi salatu wassalam ya shiga ciki ba shi yasa ya ce ashaddun nasi bala'an al anbiya wanda suka fi tsananin shiga jarabawa su ne annabawa kuma su suka fi kowa shan wannan jarabawa don su fi kowa juriya da dauriya to wannan annaba alaihi salatu wassalam Allah ya kira shi da sunansa al'alam a alkur'ani a wurare guda hudu sai kuma inda ya kira shi ahmad a waje guda nan shine waje na farko da Allah ya kira shi ya ce wa ma muhammadun sai a suratul ahzab ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli shay'in alima sai a cikin suratul muhammad ديتشي والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم في سورة الفتح دا يتي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار سي إنكم يكراش أحمد أو أتوانهم سورة سورة الصف آه، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وننسوني مفيا شهرة نسونا النكينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم yana da sunan naki banda waɗannan ɗin amma waɗannan su ne guda biyu da alƙur'ani ya wato ainihin ambace su kuma ma'anarsu guda ɗaya ne kamar yadda muka faɗa muhammad shayabo ahmad shima shayabo ko mafi shanyabo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da dama daga cikin malamai suna cewa ba taɓa yin mai wannan sunan ba ba wai kawai a ƙabilar annabi ba a larabawa ma gaba ɗaya ba a yi wani mai suna muhammad kafin shi ba sai dai a suhaili ya a unuf ya faɗi cewa akwai mutane guda uku da aka samu su wannan suna akwai muhammad ibn Sufiyan ibn Mujashiya. kakan kakan alfarazzar shahararren mawaƙin nan sannan akwai muhammad ibn uhaiha ibn al-julah al-ausi sannan akwai muhammad ibn himran daga cikin rabi'a banda waɗannan guda uku ba a san wani mai wannan suna ba na haka wannan yana daga cikin mafi kyawun sunan naki da ake san mutane su su saka ma 'ya'yansu don su samu albarka na annabi sallallahu alaihi wa sallam kwanaki na karanta an yi wani census haka nan sunanakin da suka fi yawa a duniya to akwai wannan suna na muhammad yana daga cikin sunan da mutane suka fi saka ma 'ya'yansu kuma zai yi wahala daga gidan musulmi wanda ana da 'ya'ya babu mai suna muhammad ko wannan abin kirki ne domin samun albarkan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to allah yana cewa ma muhammadun illa rasul annabi muhammad ba wani bane face manzo ne wannan shine abin da Allah ya faɗa a suratul fajr da ya kira suran shi ko yace muhammadun rasulullah annabi muhammad manzan Allah manzo shine dan aiken Allah madaukakin sarki malamai suna cewa duk mutumin da Allah ya tayar da shi da wani saƙo na shirya zuwa ga mutane ya umarce shi ya isar da wannan shari'ar. ga mutane mutanen da suke sun kauce daga tafarki na tauhidi sawa'un ya ba shi littafi na musamman ko bai bashi littafi na musamman ba wannan shi ake kira manzo ar-rasul to in kuga za ku ga wannan siffofin sun cika ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya tayar da shi cikin mutane ko Allah ya huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun kuma ya tayar da shi ne cikin mutane wadanda suke a mushrikai ko waɗanda suke bautan gumaka wadanda suke hada Allah da wani masu cewa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa masu cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak suna cewa a wajen aikin haji mu amsa kiranka ya Allah mu amsa kiranka mu amsa kiranka baka da abokin tarayya sai abokin tarayyan nan naka guda daya wanda shi da abin da ya mallaka don naka ne an gudu ba tsira ba kenan ko ba shi da abokin tarayya sai sai gumaka kaga shirka kenan kaga babu tauhidi a cikin su sannan Allah ya aiko shi da da littafi ya saukar masa da alqur'ani mai girma inna Anzalahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr to wannan shine annabi um, bambancinsa da shine rasul bambancinsa da annabi ah, malamai suna saɓani waɗansu suna cewa shi annabi shine wadda aka bashi aka tayar da shi da shari'a amma ba umarce shi ya yaɗa shi magamagarin mutane ba waɗansu kuma suna cewa a shi ne wanda aka tayar da shi ɗin amma izuwa ga mutane waɗanda suke suna da tauhidi hmm? an riga an tura musu manzo amma sun kauce a waɗansu abubuwa na shiriyar manzanni ɗin saboda ka ya zo ne ya yi gyara a kan waɗannan so hmm? ƙor'ani dai yana amfani da su interchangeably yana amfani da annabi da rasul ma wanne daga cikin waɗannan wanda ya zo da shari'a istiklalan ba wanda ya gabace shi da wanda ya zo ma mutane wanda suke mukhalifai da ma wanda ya zo ma mutane waɗanda suke suna kan wani abu na shari'a amma sun kauce to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne kuma annabi kowane manzo dama annabi ne amma ba kowane annabi ne manzo ba a inda jumhurin malamai suke bambance tsakanin annabawa da manzanni shi muktabar risala kamar da muka sha faɗa idan ya tabbata cewa wane manzo ne dalilai na tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ɗan saƙon Allah ne wannan suna da ɗimbin yawa malamai sun rubuta littattafai da dama akan dala'ilun nubuwa da har yanzu malamai suna rubuta sabbin littattafai wanda suke jaddada dala'ilun nubuwa shi yasa shekul islam ibnu taymiya a cikin littafin annubuwat yana cewa dala'ilun nubuwa ko ayatul anbiya qur'ani yana kiran su ayat ko barahin yasa su kai littafi su kira shi barahinun nubuwa ko ayatun nubuwa hmm? ko kuma inda wanda suke faɗa dala'il nubuwa ba su da iyaka ba za ka ce su ne abcd ka tsaya ba kuma koyaushe suna jaddaduwa alamomi na gaskiyar annabcin da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ta iya kididduguwa sannan kuma suna jaddaduwa dangane da irin mutanen da kake magana da su amma babban alama babban dalili na gaskiyar manzancin annabi Muhammad shine wannan alqur'ani shine wannan alqur'ani ya zo a cikin bukhari annabi alayhi salatu wassalam yana cewa ma min al-anbiya'i nabiyyun illa utiya ma mithluhu alayhi amana al-bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu Allah ilayhi فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وإنما كان الذي الأواه أوتيه إليه الله أوهاه فهو أكثر الجماعة متبعا يوم تقوم الساعة يوم ريد محمد تالي ميكي تشوى أشكن جملة العقائد على طريق السلف الأماجد النبي عليه الصلاة والسلام ميكي تشوى باب وناء النبي فأشي سيدة أكباشي آيوي alamu wanda malaman baya suke kira mu'jiza irin wanda ya gamsar da mutane sun yi imani shi ya amma ni abinda Allah ya bani wahayi ne da Allah ya yi mun wanda za a ci gaba da karanta shi za a ci gaba da rera shi za a ci gaba da amfani da shi ana kafa hujja wa mutane don haka yace kuma wato ba zai yanke ba har zuwa ƙarshen duniya shi yasa shi fa arju an akuna aktsarhum tabi'an yawm al Na naka nake begen na zanto na fi kowanne daga cikin annabawan mabiya a ran tashin alkiyama kuma haka ne mabiya annaba za su fi kowa yawa ran tashin alkiyama saboda dalilin annabci za dalili ne babban da ma kananan da muka ce ba sa karewa masu wanzuwa ne ba sa yankewa ke sa ga da yawa abinda yake sa su karɓi musulunci daban-daban hmm? to kowanne daga ciki aya ne basa gaskiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to Allah yana turo da manzanni ‘yan saƙo iri biyu ne daga imajinsin mala'ika ko jinsin mutane Allahu ya stafi min almala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaɓan manzani ne daga cikin mala'iku da kuma cikin mutane to annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin manzannin shine na ƙarshe kenan ba shine farkon manzo ba wannan yana nuna mana cewa kuma mun san shi ba mala'ika bane, tunda ba mala'ika bane kuma manzo ne to zai zanto manzo daga cikin suwa kenan mutane ko to irin abin da ya faru da sauran manzanni abu ne wanda zai iya faruwa da shi wannan yana nuna mana cewa annaba alaihi salatu wasalam mutum ne abubuwa da ke iya faruwa da ɗan adam duk za su iya faruwa da shi sunnoni da suke gudana a kan ɗan adam na Allah madaukin sarki za su iya gudana a kansa a rayuwa da mutuwa waɗanda su ne manya-manyan sunnoni da suke gudana a kan ɗan adam ko haihuwansu ake yi kuma wani lokaci zai zo su mutu sannan mutuwa ɗin yana iya ɗaukan hanyoyi daban-daban suna iya mutuwa haka kawai ta hanyar in rashin lafiya ko kuma ba komai ajali kawai ya zo ya ɗauke su kuma tana iya ta hanyar a kashe su hmm? wannan yana iya faruwa da kowane ɗan adam kamar yadda yana iya faruwa da zaɓaɓɓu cikin ‘yan adam su ne manzani da Allah ya ce yake zaɓansu to kuma Allah ya babu tarihi na annabawa ko a wannan suran mun ji cewa an kashe annabawa kamar da zai zo ya sake faɗa mana a nan gaba shi akwai annabawa da yawa ma da aka kashe su misali a farko farko suran nan ala drama ai mun karanta ko da Allah yake cewa a ne? na in a waka ayin yana nan zai zo daga bayani wannan a farko farkon sura a shafi na ɗaya biyu shafi na uku innal ladina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم lallai waɗanda suke kafarce ma'ayoyin Allah maɗaukaka kuma suke kashe annabawa suke kashe annabawa ba tare da wato ainihin gaskiya ba sannan muka zo muka sake karanta dangane da banu isra'il Allah ya faɗa mana sun kasance suna kashe annabawa a ne kafin ya ce laisu sawa'an ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله ليش ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق أن دورا مسك أسكنشي saboda sun kasance suna kafarce ma'ayoyin Allah kuma suna kashe annabawa ba tare da gaskiya ba kamar da mun gani سوره البقره معكم شيوا سن كسنجه سنا كشي النبوه ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون سو دين سنا كشي النبوه كنن اشي انا كشي النبوه ما ها to ashe Allah ya bayar da wannan labarin ga al'umman musulmi to ashe tun da annabi Muhammad manzo ne abin da ya faru da annabawa zai iya faruwa da shi to in wani abu daga cikin abin da ya faru da annabawa ya faru da shi mai ya dace al'umman su su shine abin da Allah yake jawo kan al'umma a akai hmm? wama muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi ar ai annabawa sun gabata kafin shi kafin ai annabi Muhammad kafin a turo annabi Muhammad an turo annabawa a sheikh Muhammad ibn Usaimin ya yana cire daga wannan ayar cewa annabi shine annabin karshe yace Allah madaukakin sarki cewa ya kad min qablihi ar-rusulu ya zo da alifun da lam bai ce kadkarat min qablihi rusulun ba bai ce waɗansu annabawa sun gabata gabaninsa ba ha sai ce an manzanni sun gabata wato kamar yana nufin gabaɗayensu sun wuce kenan bayan shi ba za a yi wani manzo ba amma wannan ba shine ne khitab din ba amma dai za a iya ɗauka daga wannan din maksudin kitabin shine abinda muka faɗa abinda ya faru da annabawan nan wanda aka gaya muku tarihinsu to yana iya faruwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an kashe annabi zakariya an kashe annabi yahya ha annabi musa mutuwa ne ha annabi abin nan annabi ibrahim mutuwa ya kun gane so waɗansu sun mutu waɗansu an kashe su kowanne daga cikin wannan yana iya faruwa da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine ma'anan kad khalat min qablihi ar-rusul annabawa da yawa sun gabata to wannan yana gaya mana wani sunna ne daga cikin sunnonin Allah madaukakin sarki cewa ya tura manzanni نعم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي أبو الخالي يريتو أنه عليه الصلاة والسلام يكشوا بنو إسرائيل سنك سنشي أن بواكي مسجا بورنش منكر انتا سورة البقرة انبكم انتبا أن بواكي نتا ما بنو إسرائيل سراكنا ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله أنبا سوني جاء بوروري سوسكي جبنت اللمري سوسكي بدانا دلمري نرى يوانا يود كلهم نبنو إسرائيل دلوك شند وانا النبي يموتو سي الله يتورو وانا النبي ya ci gaba daga inda wancan annaban ya tsaya ya ce amma ni kuwa ni ne annabin ƙarshe ba za a yi wani annabi bayana ba to sun da ko ba za a yi wani annabi bayan bayansa ba to kenan dole ya shirya al'ummarsa da za su ci gaba da karantar da karantarwarsa da shiriwa da shiryarsa har izuwa ran tashin to ga mahallin eh, mahallin itab din sai Allah ya ce afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum kenan in ya mutu ko aka kashe shi wannan sai zanto dalili da za ku juya baya akan digadiganku za ku yi riba ku daina jihadi ba kun jini sun cewa tun da an kashe annabi bari kawai su koma garin madina ba kun ji ko munafukai ma cewa suka yi su ma koma kawai su yi alliance da mashirikai mana su koma kafircin zalla ba mai marufi ba su koma gayan kafircinsu Shi ne Allah yake cewa don an kashe annabi Muhammad ko ya mutu wannan sai zanto dalili na ku ku juya baya al'inƙilab shi ne komawa daga inda ka fito al'aƙib shi ne diga-digi san diga-digi? mene diga-digi? bayan kafa ko to ka taba ga mutumin da yake tafiya da bayan kafansa zai yi zai yi ka koma da bayan kafanka kana tafiya ha in ka yi haka ka juya kafanka haka ha kana tafiya wannan Allah ya yi amfani da wannan usulubin ya munanta maka wato barin tafarki na daidai kamar yadda ya faɗa a cikin suratul mulk a faman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratul mustaqim wanda ke tafiya a kife akan fuskarsa ha ba na tafiya da kafa bane to in kaga mutum yana tafiya a kife fuskar na kasa ha ya tafiya za ta kasance eh jama'a zai ma yi ko in ma yayyo in ka gan shi ai za ka tsorata ai za ka gudu kuma ina zai iya tafiya wannan ha ba zai iya nisa ba ko saboda duk fuskanta da ko'ina za su kukkuje kuma tafiyar za ta tsaya a nan zai wato ainihin halaka to haka shi ne wannan shi kenan dan in an kashe annabi ko ya mutu sai ku halaka ku bar addini ku koma ruwa wannan samsam bai dace da ku ba samsam wannan bai dace da ku ba abdullahi ibn ashur yana cewa maksudin wannan ayar ko kuma kafin nan Allah madaukakin sarki yana cewa wa man yanqalib ala aqibai bayan ya faɗi cewa bai dace da ku ba bai dace da annab mutanen da annabi ya musu tarbiya ba sai yake gaya musu sakamakon wannan abin wa manyan yanqalib ala aqibai duk wanda ya juya akan diga diginsa ya bar tafarkin annabi bayan mutuwan annabi in ma ya bar jihadi fi sabilillah kuma ya bar musuluncin gaba kamar yadda hakan ya zo ya faru bayan mutuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah yace falan yadurra Allah shay'a to ya sani ba zai cuci Allah da komai ba mun karanta hadisi kudusi ya ibadi ko innakum lan tablughu durri fatadurruni ya ku bayina ku ba ku isa ba ba ku kai ba ku iya cuta na ballantana ku cuce ni Allah babu wanda babu wanda ke cutansa babu wanda ke cutansa saboda bai bukatan kowa a wurin komai kowa ke da bukata a wurinsa shi bai bukatan kowa bai bukatan komai a wurin kowa subhanahu huwal ghani arki ya tabbata gare shi shine mawadaci huwal ghaniyul hamid Shi ne mawadaci shayabo bai bukatan kowa bai bukatan komai a wurin kowa shine ne samadu ha wanda kowa yake fajikita yake wato tunzara izuwa wurin shi don ya biya masa bukata don neman bukatarsa amma ba don yana bukatarsa ba wa man ba a aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin Abba ibn cewa ba su cuci Allah da komai ba komai karancinsa saboda juya baya daga addini ɓata abin da yake da maslaha ne ga mutane da haka duk wanda ya koma juya baya daga addini to yana cutar da kansa ne don ya cutar ya sarayar ma kansa da maslahar kansa haka nan cutarwa ne ga mutane waɗanda yana iya ruɗansu su ga cewa babu abin da ya fitar da shi sai wata ɓarna da ya gani alhali ba wata ɓarna da ya gani amma ba zai cutar da Allah komai ba shi kuma wanda ya tabbata wato mun faɗa muku irin su Anas ibn Nadr ko da irin su waɗanda guda tara nan da suka tsaya tare da Annabi alaihi salatu wassalam daga cikin al-Ansar da Muhajirun sha biyu da kuma su Abubakar da Umar da sauransu da suka dawo suka tsaya wajen Annabi alaihi salatu wassalam waɗannan su sun tabbata da waɗanda suka ce in an kashe annabi to ai ba a kashe allah annabi ba za mu yi yaƙi a kan abin da annabi ya mutu a kai waɗannan su ne a shakire allah ce su kam allah zai musu sakamako bisa wannan godiya da suka nuna su ne waɗanda suka tabbata akan imani suka tabbata a filin yaƙi wannan aikin da suka yi gyara ne makawunansu kuma gyara ne ma mutane kuma Allah yana son gyara baya son barna abdullah na shirke cewa maksudin wannan ayar shine suka dangane da abin da ya faru na eh, hargitsi da labarin da ko kururuwar da iblis ya na cewa an kashe annabi muhammad da kuma yabo ma mutanen da suka tabbata kuma suka yi waɗansunsu wa'azi haka na wannan ayar gargaɗi ne daga faɗawa izuwa garin da bayan mutuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wannan abin da ayar ta yi gargaɗi a kai kamar ta yi tanabbu'i na abin da zai faru nan gaba ta faɗi cewa abu ne wanda zai iya faru to kada ku yarda ku faɗa ciki to da yawa sun yi ridda bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama wasallama har sai da abubakar ya zara takobi ya yaƙe su daga baya da damansu Allah madaukin sarki yasa suka dawo musulunci sun ɗauka musuluncin ana yin sa ne da annabi sallallahu alaihi wasallama to tun da annabi baya nan to shi kenan za su koma abinda suka kasance suke yi kafin zuwar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce fal'ayatu fiha imba'un bil mustaqbal wannan ayar tana bayani na abinda zai faru nan gaba akwai darussa da dama da malamai suke cira suke cirewa a ƙarƙashin wannan ayar ban sani ba za mu ambaci waɗansu ko kuma lokaci to gobe insha Allah za mu ambaci waɗansu daga cikin waɗannan darussa da malamai suke ɗaukawa daga wannan aya da fatan abin da muka faɗa ya zanto daidai falala ce daga Allah muna roƙonsa ya daɗa mana wadda muka yi kuskure Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana